وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha uku ko? Sha uku ga watan biyu watan safar. Hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin gafin mai tambaya a amalul ƙulubi, to dai ina jin shafi ɗari biyar da tamanin da takwas ko? Matashiyan da ake kai Eh? alhazanu kawai ko alhazanu to masha Allahu alhazanu eh, kafin wani na assalamu alaikum sai dai babu wancan wanda za ka yi tambaya a kai babu shi sai dai ka bari in an gama ka ɗauko ka kawo ka ce nan ya ne nake ganin ƙura-ƙura Sau haka nan yadda dai kullum ana nemo hanyoyin hana bacci. Minawa ɗari shida ne da biyar, amma naku ɗari biyar da tamanin da takwas. A namu ya fi girma ya fi nisa, ya fi kwaliti. Sau da kana ice alhazan i'lam mai littafi da marar littafi ka sani annal hazana min awar tsali shi hazanu yana daga cikin ‘yan fashi a hanyar zuwa ga Allah ko fushi baƙin ciki yana cikin ‘yan fashi tun da baƙin ciki zai hana maka abubuwa da yawa. Idan aka baka haushi, ya haushu, to ƙarshe tamanin da biyar ɗin nan ma baya yiwa. Ka fara biyu ko uku da ta sai ka dinga saƙe-saƙe, har ka dinga ɓata, har ka dinga kana kace kan bari ma dai in bari. Ina yin anjima. kana nan na shi ko lokacin kalsaifi in lam taqata'ahu ya qata'aka idan kai baka mace shi baka yi amfani da shi ka hau ya tsallake da kai to shi ko zai zai wuce da kai shi bibi ta kanka ya wuce kana nan zaune ba abinda ka samu a cikinsa da daga bakin ciki lahazanu min awari da tsare laisa min maqamatil imani shi hazan bai daga cikin mukamai na imani wata martaba a ce in kayi hazanu kana da lada kaza baya ciki wala min manazilis sa'irina baya daga cikin zango matafiya Kaje in ka je ka tsaya a wurin ka dan sha ruwa baya ciki ولهذا لم يأمر الله به shi yasa za ga ba inda Allah yake ku yi hazaru yadda daga nan mayan shiya sun faɗi suna da rana ta shekara ta bakin ciki ta zaman makoki subhanallah waye zai dawwama babu mai dawwama ka zo ka gama kai dai Allah ya ba mu sa'a Allah kai mana taimako kwasan guzurin da ya cancanta da haka lam ya amurillahu bihi fi mawdi'in wahidin qattu wala asana alaihi kuma babu inda Allah ya yabo akan hazabu asana alaihi na kuma asana alaihi ne a ba asana ala ahlihi ba alaihim masha Allah wala rattaba alaihi jaza'an Allah bai tsoro sakamako ba akan sa wanda ya hazanu yana da kaza wanda ya hazanu yana da kaza wata ba bal naha subhanahu anhu Allah ma ta'ala ya hana hazanu don ina ciyar da mutum baya gidanka ya kone sai ka da tabar ma, haza hasanu cutar da kai zai ba amfanin ka zai yi wannan mai jeje zo ya zauna wancan mai jeje zo ya zauna wannan mai jeje zo ya zauna to menene ya faɗi same ka hammun da zakka ko hammun da sadaka haɗi to ibn suki suku ya hana dan kasuwa ya tafi kasuwa yana zaton masu zuwa na an sun ga kunan mutum sai su dauka su bashi wannan ya gani su dauka su bashi ya je ya nuna wayannan kaga nan Allah ku yayi ba ba shiga da ni wannan kaga Allah ya kiyaye na cire yayana wannan ce ungu bando da wannan ce ungu bando da to haka ka tsara sai ka samu abin da zaka gina tabbi in ka ga ka samu irin wannan kai ma kana bayarwa ne in abin ya uku kama tadiru udanu bar ganin mutane na shiga masifa kana kallo wanda ya shiga masifa kana kallo zauna nan kai ma ran da ka shiga masifa ka za a dinga kallon ka idan mutum ya shiga masifa ko dubiya baka je ka masa ba ba wai neman akwai wanda ba san dubiya don tana cutar da shi wannan ka kyale shi zai iya yiwa samu idan su ma da yawa kwarzanta abun da babu kuma dubiyan nan suka zo sai su cutar da kai zai wahala mai dubiya ya zo ya duba ka ce bai kai ka huta ba in babban mutum ne ka huta ayi dole ne in aiki ba dare ba rana to yanzu ya za a dole ka dan huta a samu dan kwana biyu dan kwana uku mai muskila ga lemu ga ayaba ga kifi bai warkar kifi da ayaba baya maganin tsufa hayayi kaga wato ɗebi abin da zai ɗebu dan abun da ya rage maka na ƙarfi tsinci abun da zaka tsintsinta ka haɗa akan abun da ka ɗiba kana nadaman abun da ya wuce bal na subhanahu na huwanu fi gairi mawdi'in ba aure ɗaya ba ba biyu ba ka qaulihi ta'ala ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين كمان يا مسلاتي من خاصة يا مسلاتي نعم to wala tahinu kada ku yi rauni ku daina ganin bata ya game ya'ya sun ki mata sun ki ba da haɗin kai yau kalli mata ina suke samisu shi ma ya kama bacci daga jatuma ɗaya ko jatuma biyu sai wanda ba ta san ciwon kanta ba yau jatuman ma ɗaya ce ko to kila waje can ga can? hira rabi karatu rabi to kaga ce to matan mu ba za su shirya ba ko alhaji shehu ya ce oh to ruwan ne yadda ya doke mu ya doke kowa mu dama mun yi mun yi mun yi abin yaƙi to abin ya game sai ka duba jatuwan sai to alhamdulillah Allah mun gode ma da jatuman sai dai ba za mu sa aiki ba za mu sa rai za ta yi mana aiki ba sai dai tana iya janyo mana ‘ya'ya da jikoki in ta yi sa'a. To, amma suna na sun sangarce, mu ma ba mu iya jan su ba, masu ba su ci da sha ba mu iya janyo su ba, ya wanda baya ba su ci da sha. Da haka nan wannan abin ka a ce ka ji jikinka ya mutu, kan ka ce ka ah, wala ta zama, wala ta hinu. ko da ƴan ƙananan yaran nan kuka bani shi ke zai canza karatu in dinga ba da labari baƙin ciki ai ka ga baƙin ciki ba kyau in dinga buga musu misali daidai ƙwaƙwalwa har lokaci eh za a ci gaba da yi musu magana ka ci gaba da ya zuwa mutuwa ba ana cewa wannan wanda ya mutu ba na ji labarai ji ban tantance ba na magana sa iyalan fa yadda yake ko sa yadda yake kaza kuma kusa ko wani sai ce ni wani lokaci na kace ina yayanka su suna zuwa suna ɗaukar littafi rungi ina da ɗalibai a cikin su amma ina su ba a yi da su ba za ka ka ci gaba da har wai aka ce ranar da zai zo majimma sai da ya tara su yi musu faɗa yi musu faɗa yayi zur ainihin idon sa sannan ya taho masallaci shine suke ce kai yau dai sunan tayi tsanani sha yau sunan tayi tsanani ashe ashe ban kwana yake musu kai ka ji da Allah wai sunan tayi tsanani ya tara su bayan musu tatas sauran abubuwa wanda ya san shi ya san shi amma dai mafi yawan shaidu da suke kullowa da wannan ma ya shehu shaida ya raka da ya zo ba daga baya ba ya raka da aka bi aka bi dun kusan tun tsore da annan ran ta fice an dai dabi gama an kai asibiti na san in ji ana ce ce na aisan ta shine fara zuwa kan shi ko baya nan wai baya nan ko o oh, bai zo ba eh tunda magana daga mai ita yawwa ta fi daɗi saboda wanda mai tsorar da labari wannan ya tsorar da kaza wanda ya tsorar da kaza ƙarshen da ka dinga samu abu na amma da shi da ya zo ce ce ce mana kaza sai kowa ya ruwaita daga gare shi wala ta tahinu wannan ko faɗa ne ɗaurin nau'in sa'ai muka yi muka je can ma za a ci mana mutunci a yamma mu akwai wanda suka sallama a cikin mu nan za su mutu amma akwai wanda ba su sallama ba Da matan ana ce musu za ku kai ƴaƴanku inda za a kai su gona a je su a dinga bautar da su a yi wane ne a yi wane ne sannan a tafki ɗaya mala'ai ba kanta su kuma wayannan yaran ba abin da ya dame su ba su da tsoro gidajen mutanen suke bi in dai da goma a gidanka ba kai dan na ba ko kai dan menene za ka je su ko goma su ci ko aljihansu in ka neme shi karar can zai ka ga ta suke sau nawa suna kamu su suna kamu su wannan yayan malam ne wanda muke kora su anan mu hana su shiga mota su je hanya banza ya su kama hanya dab da tashi za ka suna ta shigowa ana abun nan kamar haushi ishe ko ka ku ɗauke su a ce a basu ka ɗauke su a ɗauke su ka ɗauke su wasu ka bata wani wani ba fulata ne ɗauko sai ta taro su je oyin nan ya daga ina kake ce daga makaranta sai zo mu je kai ga gona yi so su a gaba sai da zo dan kamin su ce to ai masu laifi ne ne a wurina na hana su zuwa suka biyo ni ce to ya za yi sai kai hakuri. to kaga aka zo aka rauka min ɗaya aka fara zagi na aka fara menene da za a ɗauki dana ma dama dama amma ana ɗaukan ɗan wani ce tun hmm, ga ‘ya'yansa na gida ‘ya'yan borori an kai su da haka duk a ɓata abin da ake mun san da kowane abu ya same su ba komai kawai sun sallama wala Hainu muka ce to a za ka yi muka koma gabas wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki ba a son hazanu nadama akan abin da ya kuɓuce shi wa antumul a'launa ku ne sama duk yayin da haɗari ya faɗo ma kwatsam kamar yadda shi nasara in kana iyawa ta hanyar fasaha ta hanyar dubara ta hanyar juyar da abun ɗin ka samu amfani ko da ce aka ce motar ku ta ɓaci sai kana sai suka kuka je ƙauye kuka yi sallah sai kina kuka ga jama'a sun taru sai kuka yi musu wa'azi ai kaga ba don mota ta faɗi ba da ba ku yi wa ba kaga an samu ci gaba ku samu wannan za ku dinga yin kaza Ku yaya aka yi kaza kaza me ya isa ma abun nan ku ko ba za ku turo ƴaƴan ku ba su je can inda za su yi kaza eh gashi gashi gashi gashi da sauransu ai ba mu san yadda ake yi ba ai ai ai wa antum alauna in kuntum mu'minin وقال تعالى ولا تهزن عليهم ولا تك في ضيق مما Allah الله كما نغفر mala in dai baka ɗauko karatu baka na ɗauko karatu za ka ji ka ciki aka ce wa annabi kakkai bakin ciki a kansu a yi ma ma abun nan yake. ka duba waɗan abun da ake mana bai taka kara karya ba wanda ma ba ɗauke mu mu ma wani wasu malamai ne ba ko wani ƙoƙari muke wani ma kallon ɓarna muke yi da sauransu to amma abun da aka yi maka kai ma ka san baka iya ba an amma da haushi yaya annabi da ya iya shi fa tabbas ya iya daga sama aka turo shi horar da shi horon addaba horabbuhu fa ahsana ta'dibahu aka zo ana masa wulaƙanci eh lau menene lau anzalna hadal qur'ana ala rajuli min alqaryatayn azim haka aka ce to ai da gaske ne Allah sai ya turo wani mutum A ala rajulin harshen can azimi wani mai daraja a cikin manyan birane na amma a inda za a turo sai maraya maraya ne ya rasa yadda zai fara kyawo shi an haifo shi sai ji wannan wulaƙanci ba don Allah ne ya turo shi ba kuma Allah ya bashi tsayawa ai da ƙarshen ta sai shakkan manzancin ma. haji abin da mutane nan suke ce min da ba kuwa ba a magana Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min samai أو ائتنا bi azabin ali in dai wannan ƙur'ani da Muhammad yake karantarwa shi ne gaskiya dai wannan shi ne gaskiya to saukar mana da ruwan duwatsu daga sama kai mana lugude ainihin tsawa daga sama ko ka zo mana da azabar da kake gani azaba ce a gare ka duk azabar da aka so a yi mana wannan dai abin da wannan yake karanta ba za mu bi shi ba tashin hankali tukku annabi ya yaji amma aka ce la ta hazar a kada kai bakin ciki a kansu wala ta kufi zaiƙin kanka kasance cikin matsatsi wato damuwa an maka wulaƙanci bayan yankuru daga ƙulle-ƙulle su da suke maka suna ƙullawa Allah na warwarewa wa yamkuruna wa yamkurullah to na me na jin haushi Allah ya karya su amma idan mutum shi da maka mugunta in ya faɗa muguntan kaman ka bi shi kace to ni kuma yanzu jiranawa ka jiranawa ni ga da ni kake gaya wa haka nan da ka ni rayuwa na ko ni ma ko zan ni rayuwa ka sai na kace Allah ya tsare ma me na faɗa da za ka iya ka maida musu da alheri kuma da kana zaune sai ga ɗansa ya tafi ya zauna a wurinka ka ka fi shi ka fi morewa ana can sai ka ji matarsa na labarin addininka ita tana zaɓowa tana zuwa ta turo a yi mata tambaya wata ma ta furmutsa ta zo ta zauna a haka to yaushe za ka zana kana faɗa da wannan ka gama da shi to shi ne babu baƙin ciki baƙin ciki kafe otarik ne a wari wato ‘yan fashe ne kafin arzar za ka jana ta yau sun fito ko za ka je in kada sun kasa kai hira da ‘yan udawa yaya satin nan sun fito a e ba su fito ba su da su fito to rana wannan laraban sun fito to wannan rana sun fito kuma ga abin da suka aikata sun fito sun yi aiki to su ne to wannan hazano arido ne a addininka wa qala ta'ala fala ta'asa 'alal waye 'alal qaumil fasiqina kada kai bakin ciki akan mutane fasikai sai wani wani fulotin ne aka ba mu sojoji suka saya aka ce ba su isa ba ana ka gudu durkusa aka yi shari'a aka yi shari'a yanzu haka magana tana kotu ana gauzawa to amma nan take so sun shirya hotel za a yi aure hotel an je suka yi kai sun ma shata hotel din sun gana shi tunda suna da ƙarfi in an je shari'a a daga shari'a ta suke ta a bari har su gama hotel ɗin alƙali ya rubuto oda a dakatar da ginin a dakatar da kaza suka murje ido suka ci da aikin su So haka to kaga wannan fasik ina fasikanci za a yi auren ba dole shaye-shaye ne za a yi a wurin, ‘yan mata za a tara a wurin a dinga zina, samari za a tara a wurin a dinga luwaɗi. Rawa kuwa a ba adadi. وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ka tuna musu lokacin da annabi ke faɗi wa aminiyarsa, la hazar, inna allaha ma'ana tabbas inna ma'ana inna allaha ma'ana Allah na tare da mu taimakonsa da iliminsa na tare da mu sun kewaye wurin sun hau kan dutsen yake ce kakka da Allah na tare da mu ba abin da zai auku sai abin da Allah ya ƙaddaro. in mun san Allah ne in sun kashe mu Allah ne kan ma ka dami kanka aikin Allah kake ka mutu aljanna ka ci nasara ka ba su ganka ba ka eh, abin nan kuma ka ɓata masu ka zo kuma ka ci gaba da yaɗa abin da kake yaɗawa ka ba a bakin ciki, kada bakin ciki bata mare rai. bai masu koyarwa cikin gugu? shi kenan sai mutum ɗaya ya ɓata ma aji sai ka ce ka daina shiga aji. akwai marasa kunya a aji. na me akwai mutanen kirki yi musu karatu kuma nan kai kasan usulobin da za ka yi akwai wani aboki na wata rana yanzu farof ne ya shiga aji a nan gomi college yana rubutu to ina cikin waɗanda aji jajaye sai mutum banza ba jin hausa a dinga zagin sa a sa sun ɗauka da gaske bai jin hausa saboda larabci da baka baka baka baka dan su dan aka haife shi da mai magana sai larabci baya ba shi wahala malam wata nan ina rubutu akan allo ina pa pa aba wani yaro da ya auna kunnen sa sai ga chok a kunnen ya kwana masa chok shi ne fa ya burkuce ya shiga ya fita ya taho ya yi wane ne shi sai ka za ka yi haƙuri rango annabi ninki cok da ma ba dutse suka kwala ma ba wannan ‘yan ƙananan wulaƙanci ne ai annabi dutse aka kwala masa al'umman musulmai akwai wanda yana kan mimbar yana hudu ba kawai sai aka auna dutse das kamar yanzu ina huduban nan ina tsaye da haka da ina ina cikin huduban wani ya auna ni ya auna ni ya auna ni bai yi sa'a ba ji mai kasa sai ya samu nan kim da dutse shi kana sai jana daina sallah ko kuwa ba sa ta sa kewaye na zagaye ba na zuwa wajen wurin su masu zuwa wurin a galabiya ba ka suka zo ba ko kuma zai iya yi wa wanda suka neki suke nema ranka ne ba wulakantawa ba suna son su kashe to a kashe wani ma in ya kashe to kafin a kashe shi ya kashe kansa da ya san bara sha ba to ba a hazanu in yara suka bata ma suka bata ma daga shanye wani ya je bayi yana dawowa yara na cikin aji ana irin huta na sai kowanne kowace yarinya ko yaro ne ba sani ba mata ne sai hannu sa na na mm, mm, mm, ya haifi fa da yana ji ni karshen ta da yake shi hima bai nuna ba sai ce ku fito gaba daya kowa zai ci bulala adala shamila ta ai duk koka doke su kai ne a ƙasa irin wannan ka ba su masu shi alheri kamar yadda abin wasa fatara na kai wa zai kai wa zai ga don ce malamin da yake wanda yake wa malaminsa ya yi tusa zai ce wa ubansa ma ya tusa mace ko ba haka ke yanzu za ki iya cewa ubanki ya yi tusa yanzu za ki iya cewa uwarki ta yi tusa a gani wannan ba kyau kai ta tsayi kai ta tsayi ka sani mu da wuya sallaye da wuya ta wajen wannan wajen hakurin ba wahala gaskiya ga amma wajen rabuwanci sai ka ga mutum na ganin wahalan abu mun yi dinnan nima da mai magana sha fushi barkatai tsautsayi ya same ni daga fushi ne na faɗo shi karo fushi da yi wani uban ɗa ya zo ya gaya min magana lokacin ina ji da kai da ya haɓa min wata magana malam na tsawon na kalli tsohon nan maganan ba ta yi kama rungume shi kwada da ƙasa ba ba ta yi kama da irin wannan maganan ba eh kaza kullum ina biyan kuɗin makaranta ba na fashi sai yau kare za a koro min ‘ya'yana gida? Ni kuma ni na kore su ba. तो आयतुल आजम ये लफ्ज भी कच्चे आप बख दें जाल अमीन maka naik mana tempat ni bahan nambah. Ini anak koba yang ni tu nasi elek abbas ni. So dah kena kuat sama elek ni. Ini alami. baya nan ina nura ga ita ina fakara gaiwa ga gidan ruwa kabiru baya nan abbasu baya nan al'aminu baya nan mitin suke me suka je yi inda aka haɗa lazafi ka to ko za a tafi yawo abin da suka yi tun safi bai ishe su ba an fara karatu Allah shirye ku da zan ku an don ta so ne zan yi karatu ba zan yi ba to yanzu kana ji salisu ka zama na uku mana biyu ne suke Ah, kai dai ka zama na hudu ana la ta zan inna allaha ma'ana han kuma wancan wanda na faro ne nace maka tsautsaye samo ne tsaye ya koro ni da ina gefe gefe ina koyarwa islamiyya lokacin da na yi fushi daga wannan mutum na yi shuru mutumin nan ya tafi kuma shugaban makarantar ne shine sakataren izala ma ya zai fatattaki yaran ya zan yin ban yara na kora su kaza kaza kaza da sauri shi ga magana sannan iyayen yara su kai domin ga kafa biya na biya kullum na ina biya yau ne ba a biya ne ba nake jiran lokaci yi in zo ka kuɗi a kora min yara na tsaya na kalli fa kasarin faɗan da ya yi na kalli wannan uban ɗa faɗan da ya yi ni ne yaronku. ku ban bar wurin ba na rubuta takarda na tarkata musu kayan kitansu, na ce a kai masu shugaban amma ma ba na nan ba na nan kuma ko dai gida zan koma ko dai menene zan koma kada duk inda kuke jin za ku same ni ku daina mawalar da kanku ashe wasu daga cikin yan izala murna ta kashe su yau wa mu dauke shi mu dauke shi masallaci ba za a ba shi ya ce kai ban sani ba ga kuɗi aka ta akwai ɗaki akwai ɗaki ashe wani ɗakin haɗari ne na ɗauko kuɗin kamar wata shida na ba su aka yi shiru aka riƙe kuɗin daga ce to ɗakin kuɗin sa kaza kaza ne nunkin kuɗi na sannan in zo in zauna kyautar ya masallaci in buɗe sai inna lillahi wa inna ilaihi hadhihi musiba ukhra akbar min al-ula wanda yake kanta da ya kafa sannan ya zo riƙe masallaci kawai da mutane Allah ba su fasaha sannan ni ma kamar in ce musu musu Allah ya sake ce ka ba ku cuce ni ashe shi wanda yake magana cewar wanda aka ce masa dan ɗarika ne idan muka yi sallah ba ƙarshen ta zai je kawo yan ma matsaka ba za sallah ni ban sani ba ashe shi wannan wanda aka ce masa dan ɗarika shi ne ma ya rike izala da shugaban izala a ah, bai rike izala an ba shi da wani babban shugabanci a izala wa ma dan ɗarika ne idan ban yi sallan nan ba Allah ya san abin da zai aku domin kuma gashi hudu ne baya jin magana in ya ɗauko nan ɗarika ya dasa mana shikenan duk bala'in da ya faru kai ne mun bar magana haka to shi da har yanzu ban bari ba ta tahzan inna Allah ma'ana Allah ne ya fi da ni don ba na haka ba wannan fushin da zai na niyya ba zan ƙara koyarwa ba falhazanu huwa baliya masifa ce bakin ciki min albalaya allati nas'alu Allah wanda muke roƙon Allah ya kawar mana da ita wa kashfaha ko da mutane suke zama wannan huwa wancan huwa ya shi a hadu. wannan ba a isa ba wancan ma ba a isa ba ya za ka haɗa sauri guda ɗaya shi ma ka rasa inda za ka sa kanka ولهذا يقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن godiya ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da damuwa ta lahira babu hazanu ba za a je aljanna da hazanu ba فحمدوه سبحانه على أن أذهب عنهم يا تفير مصدر تلك البلية ونجاهم منها أو إيه أي فحمدوه سبحانه كو أناكو bari in كو أناكو ana fahamduhu ala bai a to ba haka ne fa hamiduhu ne daidai ɗinsa, in kuskure ne wannan na bugawa fahamiduhu wafi sahihi ya zo a ingantaccen hadisi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه يكن فدي دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزم والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال أبو نوى تقص أبو أشرف كيرجا هم ده أحزانه Ajaru da kasaru jibbuno da bukulu zala uddaini wa galabati rijali wa صلى min عليه وسلم من Ba ya ce ne ku nemi tsari daga gare su ba shi karan kansa yana neman katanga daga ajaru da kasalu kafin sahammu da hazanu kullu shai ai kowanne biyu biyu suke minha ƙarina ne ɗan uwan juna ne falhammu wal hazanu ƙarina ne وهما الألم الوارد zafi ne da ya faɗo kan zuciya shafi ya faɗo kan zuciya fa in kana alama mada wannan zafi in kan abin da ya wuce ne fa huwa alhazan abin da ya wuce ne to wannan sai dai hazanu to bai kamata ka kamar yanzu ne misali a ce maka ka dubi irin ilimin nan ka dubi abubuwa da suka ma dole ban san ba san su ba sai yanzu kar mu zauna muna hazanu mu tashi mu yi abin da ya ka. don ku ba hazanu ba shi dan ya ce nasara mu ta bakin ciki wa in kana ala ma yastaqbalu fa huwa al in ka kallo abun gashi nan zakwa ba abin da zai kawar da shi kanka sai dai wata kaddara ka ga mu fal alabul waridu raɗaɗi da ya faɗo in kana masdaruhu fautul mazi idan dalilin wannan raɗaɗi kuɓucewar abin da ya wuce dai asar alhazana wannan sai ce masa asar ya haifar da bakin ciki shi wancan abu wa in kana masdaruhu idan maɓuɓɓugansa shi wannan damuwa ainihin khawful aqil asara alhamma shi zai haifar da damuwa kenan azamu abin da ya wuce <coughs> mai muka da ma muka rafa yanzu ya zame mana azam ko gonakan mun can mu sai gonakai mu makaran kanmu mun fara sayan gonakai banda na masallaci to gashi abin yanzu mai mana irin abin da kaga wannan hazano ne yasa ba za mu dakata shi ba ku tashi mu nemi maka hansa kuma an samu kuma an samu fa'ida ta dalilin barin can wurin ya ja hankalin al'umma da dama su koma noma wal ajazu kasalu su ma ƙarina ne fa in takhallafa maslahatil abdi wa kamalihi idan maslahan bawa ta sutale maslahan ka ce ga shi ba ta samu ba wa kamalihi anhu in kana min adamil qudrati idan shi ba ya da iko ne fa huwa ajabu ya buga ya kafa tsayawa ya wuna wannan shi ake ce masa lalace kafawa ba za mu iya ba yanzu sai a ce ai kiristoci contribution suke yi shi isa amma ana kawo musu kuɗi daga waje to kuɗin da suke tarawa kusan sun ishe su su yi abubuwa tun da har ɗan jinjiri sai an ba uwarsa sai ta bada masa abincin za a ci a gida sai an ɗiba wa wani bauta duk kuɗin da suka shigo hannunka komai yawansu sai ka kafa goma ka kai wa wurin bauta ɗaya bisa goma saboda kana in suka fara gini sai sun je ƙarshe to mu mai isa ba za mu iya ba sai ba za mu iya ba ba za mu iya ba ko ba risa nace ba za a ake cewa kai za ka bada naka to sauran ba za su bada za su ba kai ma ba za ka iya ɗaukar ka bayar da mutane nan gaba ki da ba a kirga su nawa ne na biya musu on kai ɗaya in aka sake wani watan za ka ce mm, mm. amma kai za ka iya yi kai karan kanka to me amfanin ka yi wani bai iya ba ka ɗauka da ni da kai za mu iya eh in dai mutanen mu ne wani za ba za haka za mu ɗauka to amma rashin ba mu fara ba da za mu fara sai kaga kullum da ci gaba muke to kaga wannan ajabu ya same mu iya gare mu na gane ai yanzu wani na iya daina zuwa masallaci sai ita fi ko da ba amfani ko ba ne shi amma ba za mu iya ba mu ma muna jin tsoron ka a watsi muna jin tsoron ka mana farmata muna jin tsoron ka mana hayaka ga akwai wani masallaci in kai sallah sai ka biya to da wannan aya da wannan hadisi hmm? haka za ka je ai kaga misali jaraba ba na yi ba ina da wahala ba yarabe ya kama haya ko su yi guruf su kama haya a gida karatunsu ya kankama ko suna sallah a wurin suna gudanar da harkokinsu a ce maka an ɗaga wurin za a sayar in kuna da kuɗi to ku ba mu kuɗi in ku ba ku da kuɗi to ku fita mun ba ku notice ka ga su biya ba wannan kusa-kusan nan ban faɗi anguwan ba. Shekaransa sun kusa ko goma ne ko nawa ne ne dai da gana suna riƙe da makaranta suna gudanar da ita ta haya ta haya ce ba ma haya wannan kusan kyauta suke zaune. Me gidan ya ce to yanzu na son makaranta na son wani. Na ga nan ku fito ku bani in saboda gaskiya abin da kuke yi da kyau. Abin da kuke yi akwai ci gaba. Abin da ke al'umma na fa'idanta ku bani ne na. Mala lokacin ya dace ce alaji shi na shi za a tashe mu. Me za ku taimaka? Alaji a taro a samu sarki a samu wane ne nan lokacin da san duk abin da suke samu ba su san su ajiye wani abu ba. Ya za a yi an samu kuɗi? he, eh, shi ne ba za a dada dama malamai ba. Ya za a yi an samu kuɗi? Ba za a yi kaza ba. Waye waye zagi kala kala ƙarshen ta. Kama sai ka dumbuza, sun ma ka dumbuza musu. Shi kenan ku haka za ku zauna. kaga ajabu ne tunda an ka rufe ido ka ci gaba da ajewa za a yi amma za ka zagu amma za ka ce nasara to wa zai yadda da zage ajabu shine yi insha Allah ka tsare mu daga ajabu wannan shi ne asalin ajabu a ce kirkiri za a iya yi za a iya kaza in an kalli kaza a kalli kaza ka ce ba za a iya yi ba tunda da me ba ga masallatan mu nan ba me ba a nema wane ne ba a yi ana samun kuɗin ba kuɗin don yanzu abubuwan da aka yi a masallatan a farko ɗina a yanzu sun zama kamar almara da ɗaya daga cikin mutanen ku ne nake masa ni yanzu zan koma na ya ce ha na fara ka koma na na tabbatar maka yanzu masallacin <coughs> ba za a sake irinsa ba na ce zan bar wasu na nan ne in tsallaka ta yin ɗebori mai kyau ita ai ba za a sake yin irin wannan ba ba za a sake ba to ya yarda ko lokacin da na dawo da mutum na wani dawo na fi kusan shekara ni kaɗai na nan wurin nan sai dai za a zo a zauna a yi duk abin da za a yi da safe da yamma da dare in ya tsala kwa kama tafi gida ko nan to haka ajabu ajabu amma da aka yi haƙuri da shi ya wuce har mu ma muna gori duk wanda ya zaga mana yara mu ce sai nan ku katar da mu tunda masallaci ya riga kowa dawo kana min al qudrati fa huwa ajabu ai kun gane ajabu kowa zai iya kawo ajabu nan kaga namu ne a dunkule na jama'a ne a dunkule kai karan kanka in ka duba da abun da zaka iya yi ajabu ya hana maka yi in ka duba a rayuwarka akwai abin da ajabu ta hana maka aikatawa zaka iya yin sa amma ajabu ba za ka yi amfani da lokacin ba wa in kana min adamil iradati in ya zama rashin himma ne fa huwa kasalu akwai rashin himma za ka iya yi za ka duba za ka iya kaza amma saboda rashin himma maimakon lokacin kanuwa ce ta kunga masallacin nan mu ne da kuke gani mu muka taro muka yi wanda duk ka gani a zo an yi wani abun nan sai dai ya zo da kansa ya shiga ciki zai an yi kaza maimakon yi ce ni ma bari in je wajen mu ni saboda haka na faɗa masa haka in ya tashi sai ce to in kun gama da aka ko kai mana namu ruwa mu ma muna bukatan taimako wallahi wallahi mu ma ka gani da za ku yi abin nan ko zo ku ga wurin mu ku ga muna da bukatan taimako jiha su sun fi wannan jihar kuɗi a'a mutanen ku masu kyauta ne mutanen ku suna jin wa'azi mutanen ku na jin kaza can mu mutanen mu ba sa jin wa'azi to mutanen da ke garin ku su ne anan in ni ne ana maganan kanawa su ne anan in kana maganar zamfarawa can sun ƙi su ne a nan in kana maganar zage-zage su ne a nan duk wani muka taru a nan wurin ɗin me zai sa can ma da za a yi ba za a yi ba na can ma fa ya fi ƙarfi da za a yi da ta ɗauka jawar abin da ya hana masa yesu suna da masu kuɗi masu mafi? in aka fara masallaci sai an gama tun da ka mu jan Kano yaushe za a yi masallaci ba a yi shanti ba a yi sallah a ciki sallah ko ta yi sai an yi fenti sai an yi fanka sai an yi wane ne sai an yi wane ne mu kuma muna sallah mu ruwana dukkan mu to kaga a rashin imma ajazu ba za mu iya ba wa imma kasalu ala sabilin tunawa akwai lokacin da aka gama rage masallaci na filolin aka dawo aka fara nan sai yan santara market suka fara cikin algarkawi yana faro abubuwa yana cin nasara amma yanzu ya kwaso mustahi ba yadda za a yi suke gina wannan ɗin suka kwaso ɗin ba a shekara ba ka yi rashin adafa rashin adafa za ka ga in ka dafa kwabar maka bai me yasa ka ga ko kwamiti ake na islamiyya ko kwamiti ake na masallaci sai an nemi shugaba an rasa saboda suna jingina ma suna koma gefe sai dai su zage ka na mu a ba alin jiwa na ba jiwa na shi in ka kuskura ka karba shi kenan ba wanda zai kawo kai nan ba kuɗi kai nan ba kuɗi dan abin da ke tare da kai ka aji kunya ya ƙare وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل أنجما هم دهذن أنجما العجل والكسل <coughs> سوى الجبن هو البخل جبن دبخل ثم قريناني فإن الإنسان يفره القلب alheri na daɗin dawa zuciya ya je ka je ka ce ah, wane ya mutu ya bar maraya ya ta san mata lafi aikinsa ko ashirin ɗebo yara yake na dangi da na menene ya riƙe ya yi kaza ya yi kaza in ka je ka kalla maimakon da za ka ɗauki dubu hamsin ka ce to ga wannan ko ga buhun masara kaza a ga wannan a ba su su ci gaba da abun nan za ka ji daɗi ka yi ka taimaka wa marayu wai sahu sadaru kyauta na buɗe zuciya Wai ya jalibun ne abu kuma kyauta na janyo alli. kakan yi kukan me yake da suna ka bayar da abun ka sai ga ba ko ina ba Allah dama da yanzu ne kan wannan eh, kyauta kyautatawa na tafiyar da ainihin azaba akwai wani a cikin masallacin nan ya je gida ya je ya ga maman shi yana dawowa kawai kwana bakwai kwana kaza sa ta ce ka zo ana neman ka matsa kuma ya san kuɗi ne na mota bai da shi ishe malam ya zan yi na je kwanan nan na dawo ba wani shiga wani ka tafi an tafi na ce ka tafi ka yi abin da za ka iya yi ya ci bashi ya yi wane ne ya targafa ya je ya same su hali da suke ciki kuma Allah ya sa ɗan abin da je da shi ya biya musu bukata ya dawo ishe malam wallahi a fasin na mai da kuɗi haka na dinga cin riba a abun da nake yi a satin na mai da kuɗi eh duk da zai ba zai zama ka'ida ba amma dai kam dama haka Allah ce in fi un fi ku alaika ciyar ni in siyar da kai to yace shi kam ya ga wannan a aikace wa yadda fa'un ne kama wa tarkuhu barin kyautatawa yujibul gamma yana haifar da baƙin ciki da ake ciki wa gaika. Ya ji gamma ne gamma ka gyara abin da ya ce a wani bugun azaima ko azaima ne ma. Azaima ta harifin juyawa aka yi gamma ne asalin wa ويمنع وصول النعم shi ne riƙewa na hana isowan alheri in Allah ya mulmulo alheri zai zo gare ka to in dai kai mai riƙo ne baka kyautatawa Allah na hana alheri ya iso gare to jibuno kenan ike fal jibuno tarkul ihsani bil badani ka rike Allahumma inni a'udhu bika من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن ما جبن روان جكي aje gona lahiya lau kake zuwa hajji an ta jaba a tashi za a aiki ka yi ta wayo wayo sai an gama sannan ka zaga zarau zarau ka shigo ta nan ka bullo ta can ka yi wane ne ka ɗauki yan ƙananan ƙananan abuwa da ba komai ba kai maka na nuna kai ne ne yin aikin haza jumu ba zan yadda za ku rike ba wannan ba ta yayi ba da ya ji gudu ruwan jiki ruwan jiki mutum ruwan lokacin ba ya amfani wani da shi shi ne ke masa jibo rowan jiki ka yi aiki da ƙarfi ka tare wa mutum da ƙarfinka in ka kafa shi ne jibo wal bukulu shi ko bukulu tarkul ihsani bil mali barin kyautatawa da dukiya kaga misalin da na ce ɗazu ina masu wutan nan kaga me suka yi ai abin da suka yi eh, sun yi ne yake da suna sun yi kyauta ne da jikinsu ba wanda ake biya baya ma sa ran za a biya hatta ma hasali shugaban su ma ce yake shi wannan wuta da aka bayar ta masallacin nan aikinsa ne in ba a samu wuta ba shi ke da zunubi ya yi alƙawarin na in in mm, mm, ma ne ka dai yi in abu ya faskara masallaci na da kuɗi ka zo karɓa ita hatta akwai lokacin da aka face waya sai da biya wai wata waya mai tsada da aka ɗaura daga can zuwa abu na ɗin nan malam da aka face ta yi duba yake to sakacin sa da waka nan sai da biya waya sai dai Allah ya san shi Allah ka saka masa da abin da ya abu nan amma sai duk wani abu da za a shi shi zai sai. ko tafiya ya kalli irin wa'annan ko wannan ko nan ganin sa da su wannan wanda za a jona abu na ganin sa kawai ne da su sai zai so guda hudu sai ai kaza sai ai kaza so ake yayi mana kuma karatun su na fitar tangaran alƙawali sai ce shi ya ɗauka duk wani abun da ya shafi lausa sai ka tona shi in mm, mm, ka kai alƙawali kai iyayen ka ne Eh, yinka masallaci na da bayan Allah na bayar da kuɗi a ajiye a masallaci ko za ta baci ba ta bacin ba ne ba ba yadda za a yi to da sai a zo a ce muku yau muna bukatar kaza to ka ako ba ta baci ba na me za mu ce muna bukatar kaza Allah ji kan wani dan uwanmu ko eh Allah ya tsare shi zan labu dai da larabci in dinga yin hausa Har yake cewa da ya ka kira shi buɗe masallaci ce to ga masallaci an gina an gama amma an ce an sa masa sunan ta dabi to ban da bara ban da bara ban da fasa karatu shi ne yake ta dabi ko in ku ba haka ba akwai bara akwai fashi to a cire masa ta dabi ko ba ta dabi ko ba ba a bara ba a fasa karatu kuma da mu za mu ɗauki wannan ai ni ba ƙaramin tunatar da yayi ba sai ashe yana kallo baya ma nan ba amma ina sai sai ce shi idan Allah akwai inda yake bi yake tare da harkar sai inda dai masallaci na tadabi ku ne to ba a bar kuma masallacin ku ba magana a fasa karatu wani ba ya da lafiya Ah. Duk abin da ka kafa to ka tabbatar da kullum yana gudanawa. Ba ka kafa mana hujja gasuwa ne kungiya ta ƙasa ba na ai ba kungiya ta ƙasa muke bi ba Allah muke bi masan Allah muke bi. akwai nan da aka ce annabi na gida wani ya an zauna an yi kullum kullum yau mai hofi sha'ad. so da kana tuba jibunu dai tarkul ihsani bil badani wal bukhlu tarkul ihsani bil mali ne jibunu tattaqalla abdussalam amma ah, da zaka hadda ce ba ka san ka kace ba abun nan kai ku lura min yoga kaga ina tsare da shi da ido ina kallon littafi zai zai kalle zai kalle littafin ya baro shine shine jihunu in ana aiki sai dai bari bayan an gama ko in ji labari za aiki ma ya fice in jihunu kamar misali za ka jiga masa wani yaro isma'ila ba da za ka yana aiki da ana aiki komai da shi ni ban sani ba wani ne ya zuga shi ko menene ya zuga shi ko ya aka yi isma'ila zai wala ka aiki in kuka tashi za ku yi ana ce to yanzu eh, kuwa da kowa kowa da kowa to shi kowa da kowa gida da mai masa karatu zai koma gefe ci gaba da masa karatu zai ce masa karatu ko shi ko lokacin da ake aiki sai nemi wata makaranta a tafi haka jaba sai ne jubunu idan yaron har gona ke zuwa da shi ba na manta akwai lokacin da aka wata ɓallon masara ya sa wa karatu a kunnensa ya zauna ya dinga ɓallon masara ya dinga ɓallon masara kawai ta tasas kake ji har yamma amma yanzu mm, ko sharan masallaci ba a yi balle shigar da kansa cikin ƙungiyoyi ke babu bayi ko menene o'o oh, oh. wasu wata wasifa ta sami shi hada jubur al'isanu bil malifa bari eh barin taimako to waye ni kenan ni dai ni ne ba na ba da kana wanka ga wanda kana ke ya boye yayi tara, bayan ka duka dukana wani eh? ni kake kallo tabbi shi yadda iyayen sa wani ga ba da sanan bayan ka ka sa a kulle shi tukuna sai ran ai ai ga zan baka jami na Kano akwai kanawa ya a cikin su baka za ku fulanin Kano ba akwai barebarin Kano akwai wane ne Kano Kano baka ji an ce ma tumbin giya ba kai ne ka koma ka san wurai kan ma ka bashi amsa ga bari na shi sai ta ɓace za ka sa baki duk ba ta ɓace ba tukuna mai ƙyale shi kawai shi wannan dan wannan dan ƙwaron na kusa da kai inda zai magani shi gashi nan littafin da ke karto na shi duk komai yake cin arzikin sai ke ci to haka jibono mai bukulu wannan bilmali kenan jibono bilbadani bil waqati wa dhal'u ad wa ghalabati rijali to dhal'u ad-dayni rijali, ar ni. qarinani fa innal qahara wal ghalabata fi qarfi adunne eh, mutum alijaye mutum Al-hashi alhasilati bil abdi imma minhu wa imma min ghairihi ko dai kai kaja aka take ka wa ibma wani ka ya ja maka aka take ka ta gaba shi kai ka jawa kanka kana zaman ka lafiya ne kai ka ci bashi ya za a yi imana eh, karan farauta yaudare ka ha ah, masha Allah ka gama makaranta to wanne banki za ka yi ajiya mu bankin mu muna ba da kaga ba albashin ka ga ba za mu baka lance za mu baka lot ka sai mota ba za ka biya ba sai kaza dan abun da za mu samu kana ruwa dan dan gani ne wannan su turo nasu wannan su turo nasu ka ci bashi kai kuma wawa ka ji gida to mota fa kana son mota ita ma za a baka wannan eh, kai ga ga kaskanci kaga kai ka jawa kanka da kanka ka je ka shi bashi ko karamin bashin gida dubu biyu dubu uku akwai wanda dubu biyu dubu uku ya hana mashi zuwa masallaci kullum wanda ya ce bashi ne sai gaishe a zaune sai zaga ya tafi ni in ya da gudu sai ya sake canza gudu gaisuwa ta gagara wa ja wani shi ya ci shi isa a rinjaye ka a take ka me yake da zaka juro imma kai ka jawa kanka wa imma wani ija maka wa in shi shi'ta kulta in ka ga dama ka ce imma bi haƙƙi wa imma bi bai ana iya ka jefa kanka imma da gaske wa imma da batili fadal uddaini nauyin bashi galabatu sababuha minhu yanzu kaga ai da bai ya kaɗa fiska da ɗan Kano ya ci ba shi sababu ha minhu kai ka jawa kanka da kana da yanki ka ya koyi ɗan Kano ka ya ka kyale shi kaga sun tafi can kafan inyamurai neman kuɗi kuma gashi za su dawo gida kuma an ka je ka takura masa idiya ka kuɗin ka ai sai ya koma in ya koma kafan yadda zai zama a can ka ƙyale shi sababu ha minhu eh eh ina galabatu daini ba kuna da shi amma fadal uddaini sai asalin mu ai kaga shi ya dade ana shi ne sa ne galabatu galaba rinja sababu hamin ai ga wurin ya dace a yi <coughs> tun bi haƙƙi. An tace ka da gaske da kai ka za ka ce musu kuɗi ba maganan ka ce a kyale ka ko a yafe maka ba gama annabi baya sallah mai yawan da shi bashi duk wanda ake bin sa bashi in ya mutu annabi bai masa sallah wa galabatur rijali murƙushewan mazaje qaharun bi batili kaga su takka kai min gairihi to wannan ba kuna da shi duka to baga daga ina kunshi na ina alƙaluma ai ba takarda zango ba takarda eh eh ba wani hili ya rage ka jagalgala yi to shi kenan fadala oddaini ga abokar bai rubuta ba katakon abun nan kenan yan fara galabatun sababuha minhu fasila وهي غلبة بحق وغلبة الرجال نم فل صبر tunda magana an gama tare wa galabatur rijali min gairihi full stop kaga na da za a duba lissaf za a ga jagwa-jagwa kaga umar ko jagwa-jagwan ma bai kalle shi kalle shi ba ka iya ta da shi ba to a ya wuce yana ji ya tsallaka rafi me ka rubuta jabanu kenan kaga ya ruwan jikinsa bai ji ko me aka yi ba kuma ya yaudare ne irin wani zaman mai rai ashe ashe omayi wala kike. sai aukin an tashi sai zai dauke ya ya kankame tebur ya hana kuwa dauka to shikenan go yanzu mai wal maqasudu kuna da shi eh wal abun abunda ake nufi gaba daya wa'annan abubuwa guda takwas din ai sun cika alhammu wal hazanu wal ajazu wal kasal wal jubnu wal bukhlu in kana da yara ka je ka rubuta musu ka haddasar da su ga du'ani wanda annabi yake yi karshen da sai ka samu ka haddace ta dalilin su ko ka je ka fane ta ka ce to ga wani du'a nan ki haddace akwai alherin duniya da lahira na ciki haka annabi yake ta yin wannan du'a'i hatta ya zama abin da ya zama saboda haka nan ku yi gasan hadda sai dai na ji ma tsoro kar ta haddace ta bakka ƙarshen ta tana nan ta ji ta riga ka haddacewa a yi gasar hadda a yi sa'a in ta ta ce to yau ba abinci sai ka haddace karatun da aka yi gida ana zuwa duk yara kora ku zo ta koyar da ku daban sun hadda sun ce to duk ku tafi muna son ku zauna za a ci abinci da wanke banda yau ku tafi yau abincin sai sun bukar wace ce na na mai kokari ne in ka haddace ta bakka kace in baka haddace ba ta wuce da abincin da ta boye da safe yara fa shi eh ban ji ba ya nemo abin ya yi karatu ne bai iya karatu ba da Muhammadu Zani ina ga zai shiga ciki shi kan ƙarshe tana nan eh hmm? haka ake so an yi ba haka mene da ake so ba kanin miji fi miji kyau ko ko mene ne ko kai dai a yi sha'ani ko mene ne mene ne wanda magana ta su eh? ba kwalliya ne ba kanin miji ake ce a mijin kyau ta riga ta auri wan to kanin ya fi kyau da dai abun bai da kyau faɗi ba irin wannan hausan ta yi kama da ta maguzawa maguzawa haka wal maqsudu anna an-nabiyya ja'ala al-hazana annabi ya sanya a ina ga mu bashi haka tunda an gama fassarawa ko gobe kaga an ce guda takwas sannan to kuma gobe eh, kyanta rana ita ba za ka duba sai an ta Allahumma inni a'udhu bika ka ne kadan dauka in kasa cikawa a samu a tashi kayi sau nawa kyanta duk sallah yi don a samu ya zauna to ba ni ma bara in shiga menene ba ya kace zama ajizu ka kasala ba in ka haddace imma ajizu in ka kasa da wa imma kasalan in kana da kokolwan haddan baka haddace ba kasalan idan kuma ka da abin nan baka iya ka hada baki ba da sauransu amma za ka iya kullum ka samu kalma ɗaya in baka yi ba nan kuma ka zama kasalan eh a ajizu zai iya iya ya wa? amma wanda ba ba ajiru ba shi kuma kasalano ba zai iya in an nuna masa bai san wurin ba bai iya hada bakin ba to amma sai je ce bene ne ma na rika Allahumma inni a'udhu bika na iya wannan to me ya gaba Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi ba ta yake ne haka tafi ana ta sai Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan akwai wata jatu nan duk ayan da ta haddace haka daga tana tafi akan hanya tana ta sai tana ta sai tana ta da kyar da kyar to aka wannan Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan sai ta tafi gida da wannan gobe in za ta tawo jikanyanta sai ta gaya masa nabi ne ya gaba ma والعجز والكسل والعجز عبد العزيز ne zai fara karantawa gobe in Allah ya kai mu idan ya bata yau ban san inda shiga bai zo karatu ba dama Najeriya a tona shi a cikin jama'a ya an tsaya ko an tsaya ko sha uku ko ya aka ka jiro Eh? to kawata Okubatehuwa bihi. abin da yake magana fa huwa aizun bi ridahu <coughs> na sakatihi idan kuna son da ke tambaya shafi ɗari biyar da saba'in da bakwai sake ɗari biyar da tamanin da bakwai to in ka sani me yasa da can baka faɗi fiye da ta faɗi tukuna ni za a ba ladan fa huwa a'idun min sakatihi tun daga nan ya fara sarki sarki yana neman katanga yardarsa daga fushinsa idan ka samu yardan Allah fushin Allah bari taba ka ba kaga ɗaya kenan wa bi afuwihi min uqubatihi ina neman katangan afuwansa kaga yafewansa da Ka kagan Allah ya maka afuwa ba ba ladabtarwa hmm. sannan wabihi minhu ya kace zakin na ya kamata an sa kwaman shi ba hmm. yana neman tsarin Allah daga Allah don ba wanda zai tsira da kai daga Allah sai Allah shine wabillahi min Allahi. wabihi minhu mustajiru ina neman katanga din nan wa mustajirun kenan ina neman katanga billahi min Allah ya fita wa multaja wa multaji'u ina mai neman fakewa minhu ilaihi daga gare shi ainihin zuwa kuma gare shi shikenan ya fita dan gaban a kai kuma layi ne aka ce ma miskini ba an yau baka ba ma makaranta ba bai ma kamata ba ka kusa da ni ba in faɗi eh? wa bayyana shi ne irin wajen ne wa kalla bainahu wa baina nafsihi wa inda wannan daga baya abun ya taso ya'lamu annahu idza takhalla anhu in Allah ya bashi wa khalla bainahu ya rabu tsakaninsa wa baina nafsihi malam za ta laka shi ran sai Allah ya taimake ka kan ranka in Allah ya bakka da ranka ko fa indahu amsaluha wa baina nafsihi ko fa indahu amsaluha wa sharrun minha yana da irin ta masharranciya da kuma abin da fi ta sharri ba. Eh, in Allah ya bashi da na ina zai bulo musu. Wa annahu la lahu ila al-iqla'i wa tawbati. Zai zama bai da hanyar ɓamɓarewa tuba ila bi tawfiqihi wa ya'natihi. Wa ce magana? A nan wurin ne? wannan shafi tamanin da bakwai faɗi shi buji wai ƙafa hukuncin Allah nau'i biyu ne imma musa'ibun wa imma ma'aibun ko dai zama musibu ko ya zama kunyata maza mutum masifa ta sami gaggawa na kaza ko kunyata saboda haka dan kaga zai dauke su yi wasu shari walahu alaihi ubudiyya yana da bauta da zai yi idan musifa ta same shi fi hadhihi marati kulliha in mutum yayi abun fada maza zai yi tuba baka je da safi ba ana cewa eh, mai zunubi yana nema ifi eh, wanda bai taba yin ba saboda karyowa da yayi kulliha fa me fa habbul khalqi ilayhi man arafa ubudiyatahu wanda ya tsaya ya san bautatawansa fi hadhihi almarati bautatawa a masifu in masifa ta samu da ya kamata mutum ya yi idan abun kunya ya same shi na ƙasa ta same shi ne zai yi shi kenan ko wa wafaha haqqaha shi kenan ko الحمد لله تو خلاص الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين